Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Yau baƙonmu ne babban jarumi Salman Khan ne. Tambaya ta farko da zamu fara yi maka. Me yasa kwanaki wani mutum yake neman ranka? Tayu na taɓa suburbuɗarsa ne, fansa ya zo ɗauka. Amma kuma an ce kuna rigima da Sharu kan haka ne? Ka ji kowa ta tambaya ta kai tsaye. To shikenan shikenan kawai tunda ba za ka faɗa ba. Amma fa abin da kake yi ni a gani na kai ɗan jagaliya ne. Jagaliya? Haka ne kuma. To me yasa kake kowane irin aktin? To ai basira ta kenan. duk wahala acting za ka yi akan kuɗi babu abin da ba zan iya ba to me yasa kake fitowa a mugu mutane na jin tsoro na kafin mu raba za mu ɗan yi wani kafcani da kai kafta ah. kai birkitacce ne sannan kuma kwarkwar salo na kenan hmm, salo na kenan thank you thank you thank you kafce yayi kyau kafin mu rabu yi min wani kafcan in dai har na dukufa akan abu to ko kaina ma bana saurara good haka yi nasara sosai ware kuwa